ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكن لكم قلوبكم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 muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmat da ikon samu ya sake babu wannan dama na haɗuwa don ci gaba da karatu a cikin wanda littafin da babban malami abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren biyu kenan ga watan sha'aban shekara 1445 wanda ya daidai da 11 ga watan biyu shekara 2024 wanda wannan shi ne darasi na 116 za mu tashi a wannan babi na 403 hadisi na 904 babin da imam bukhari ya kulla yake cewa babu mazhil ardi bil yadi babu dake bayani akan mutum ya shafi kasa bil yad da hannu wanda a wancan karatun da ya gabata mun kawo wata fa'ida da Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr ya kawo a wannan gaba yake cewa wancan hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda imam bukhari ya kawo a wancan babi na babu qaulin rajul inda ta'ajjubi subhanallah cewa hadisi ne wanda yafi dacewa a sanya shi a karkashin wannan babin na maskul abdi biliyar wanda ya ce hakan na nuna cewa wannan uslubi ne na al'imamu bukari wani lokaci yana zuwa da hadisi ya zama ya kawo hadisi gabanin babin da ya fi dacewa da shi dan ya zama to kamar shimfida zuwa ga babin da za a shiga to a nan gudun sai kawo babi na shafan ƙasa da hannu ya ce haddasa muhammad bin abdullah wanda shi ne al-musnadi kawai حدثنا عبد العزيز بن محمد wanda shi ne al-Darawarji, الدراوردي قال عن أسيد بن أبي أسيد يا كربو دغ أسيد بن أبي أسيد قال عن أمه yace ya ce ya karko daga mahaifiyarsa wacce mahaifiyarsa a gurin malaman hadisi majhula ce ba a santa ba qalat mahaifiyar usayd tace qal qultu li abi qatada tace na cewa abu qatada nace malaka la tuhaddith an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddithu anhu an-nas tace na ce ma abu qatada al-ansari ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka wai menene sa ka zamanto la tuhaddithu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka kawo hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dangana zance zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi ya ce annabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kama yuhaddithu anhu an-nas kamar yadda sauran mutane suke kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala abu qatada tace sai abu qatada al-ansari yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kadaba alayya duk wanda yayi mini ƙarya fal yusahhil li janbihi madja'an min an-nar to ya sauƙaƙa ma gefansa wuri makwanci a cikin wuta وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rinka faɗin wannan zancen wa yamsahu al-ardh bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafan kasa da hannunsa wanda isnadin wannan hadisin kamar yadda muka ji isnadin yana da rauni a ummu usaid ba a santa ba a gurin malaman hadisi saboda haka isnadin yana da rauni ma'anan hadisin shine cewa Abu da al-Ansari baya yawaita zance daga Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yawan kawo hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Ya ake tambayar sa me yasa baka dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam zance kamar yadda sauran mutane suke yi sai ce to ai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne man kadaba alayya duk wanda ya dangana mini ƙarya fal yusahhil li janbihi madja'an to je ya sauƙaƙa magabbansa wato bangaren jikinsa inda yake kwanciya ya sauƙaƙa masa madja'an wani makwanci minan nadi daga cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shafi kasa dan ya huda wato ya je ya adana gurin zaman shi a cikin wuta kenan wanda kamar yadda wannan kuka bayani hadisin isnadin bai inganta ba amma hadisin a matsayinsa na matani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya dangara mini ƙarya to ya adana gurin zaman sa a cikin wuta to hadisi ne mutawatir hadisi ne wanda yake mutawatir yana daga cikin hadisan da ake cewa hadisi ne wanda al'asharatul mubashirun bil janna gaba daya sun haɗu wajen ruwaito shi mutane goma nan da annabi musu bishara a naskin hadisi guda daya yace abubakar yana cikin aljanna umar yana cikin aljanna usman yana cikin aljanna aliyu yana cikin aljanna talha yana cikin aljanna zubairu yana cikin aljanna sa'id bin abi waqqas yana cikin aljanna sa'id bin zaid yana cikin aljanna talha bin ubaidillah yana cikin aljanna abu ubaida bin jarrah yana cikin aljanna to wayannan sune ake cewa al-asharatu mubashshirun bil janna to dukkanin su sun rawaito wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda ya mini karya da gangan to ya adana wurin zamansa a cikin wuta ya shirya kawai zai shiga wuta hadisai sun inganta irin wannan da yawa kuma suna zuwa ne da lafuzza iri-iri akwai wanda yake zuwa mutlaqan kamar yadda ya zo a wannan man kadaba alayya minan nar duk wanda ya mini ƙarya so ya duk gurin zaman sa a cikin wuta akwai wanda ke zuwa muqayyadan ta'ammudi cewa man kadaba alayya muta'ammidan duk wanda ya dangana mini ƙarya gangan so minan nar ya gurin zaman sa a cikin wuta akwai wanda yake zuwa da liyudillan nasa dan ya mutane to ya tanaji gurin zamansa a cikin wuta shi ne malamai suke bayani akan menene to fuskar shi duk wanda ya dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam zance wanda zancen nan ya zama ƙarya ko da ba da gangan ba ne ya tabawwa maq'adahu min an-nari wato ko da ba da gangan bisa kuskure idan mutum ya dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam zance na ƙarya to kawai ya tanaji gurin zamansa a cikin wuta wasu malamai suke ce shine ma'anar wancan man kadhaba alayya falyatabawa maq'adahu min an-nar wanda koda wannan isnadin na wannan hadisin bai inganta ba al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo daga az-zubair bin al-awam tunda mun ce shi ma daga cikin hadisi rawaito hadisin cewa abdullahi dan zubair ya masa irin wannan tambayar sak yake ce masa ya ma'aikina ya bana ji kana kawo hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sauran mutane suke yi sai ya kawo wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar ya kawo shi ne mutlaqan duk wanda ya dangana mini ƙarya to ya tanaji gurin zaman sa a cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal kadhiba alayya laysa kal kadhibi ala ahad yi mini ƙarya ba kaman yi ma kowa ƙarya bane yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya daban ne saboda idan mutum ya dangana wa annabi ƙarya ya dangana wa Allah ƙarya wanda kuma ya dangana wa Allah ƙarya yayi taqawuli ala Allah walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil la aqadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin Allah madaukin sarki yayi wa'idi mai tsanani akan duk wanda zai wa Allah ƙarya saboda idan mutum ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zama ba haka bane to mutane fa za su bota wa Allah da wancan wancan zancin ne kaga kenan za a bota wa Allah da ƙarya to sai zaman to abdullahi bin az-zubair bin al da sauran sahabbai ta same su ba sa son dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam Alhafi hafiz ce wannan shine abin da yake kusa da fahimtar az-zubair bin al cewa ya dauke shi alal itlaqi matukar zancen da mutum ya faɗa ba gaskiya bane to kawai ya fada cikin abin da yake haramu kuma hadisi ya zo irin wannan a cikin muqaddima na sahih imam muslim cikin sahihinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddatha anni hadithan yaro annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin ko fa huwa duk wanda ya dangana mini wani zance wanda shi yake ganin cewa ƙarya ne to yana daga cikin makaryata ko yana daga cikin mutane guda biyu da suke ƙarya wato a ce wani ya ce annabi ya ce kai baka tabbatar da cewa annabi ya ce ba ba ka ɗauka kana ganin ba gaskiya bane amma kai ma ka dangana to da kai da shi duk kun zama ƙarya ma'anar hadisin kenan wanda ala ayyatu halin abinda hadisin ke nufi shine mutane su yi tsantseni wajen dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam kada a kawo magana kawai mutum ya doka ko kana iya cewa ai ma'ana ce mai kyau ai annabi ya ce abu kada saboda kana son ka tsawatar da mutane kan wani abun da ka san bai dace ba sai a kirkiri hadisi a dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin yana tsawatarwa tsawatarwa mai girma akan irin wannan kada a doki zance a dangana wa manzo sallallahu alaihi wasallam saboda laifi ne mai girma to kuma zance na biyu shine ya kasance kila mutum ya faɗe shi bisa ganganci da gangan shine man kalaba alayhi muta'ammidan na uku shine zaman to li yudillan da yayi shi da niyyar fadar da mutane amma wannan riwaya ba ta inganta ba cewa wanda ya dangana wa annabi zance saboda ya fadda mutane Sheikh Umar Salihu Al-Uthaymeen da aka musu tambayan cewa yayi hadisin bai inganta ba amma ko da hadisin ya inganta da wannan lafazin to lamun din nan ba lamun ta'alili bane zai zama to lamul aqiba ne li yudilla nas saboda in ya dangana wa annabi ƙarya to sakamakon shi shine mutane za su ɓace za su tafarkin da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan shine da a fassara hadisin da shi ba shi da kyau mutum ya dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba a ma Allah ƙarya ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya laifuffuka ne masu girman gaske da haka mutum ya zama to mai ta'addub ma Allah wa jalla wa ta'addub ma rasul Idan zama mai ladabi da tsantseni wajen abin da zai dangana wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai yace babu khazzi babu da ke magana akan al wannan ma yana daga cikin ladubba abin da yake cewa al-khazzu shine mutum ya dauki dutse sai ya sanya shi ko akan a yatsan babban yatsansa ko ya dora akan sababarsa mutum ya dora dutse akan yatsan da yake tsibihi da shi sai ya halba ko dutse ko misali kwallon eh, dabino mutum sai ya halba shi ko ya sa akan babban yarsu sa ya halba za ka samu mutane suna irin wannan wasan mutum ko ya haka ya halba da hannun babban yatsan ko kuma ya sa akan eh, me ake ci masa yatsan tasbihi sai ya yi halba to menene hukuncin wannan Shi ne mamun kare kawo haddasa na adam to adam ibn abi iyad qala haddathana shu'ba yace shu'ba ibn al-hajjaj ya ba mu labari qala an qatada yace ya karbi da qatada wanda shine ibn di'ama sadusi qala sami'tu uqbata bin suhban al-azdi yuhaddithu qatada yace naji uqba bin suhban al-azdi yana ba da labari an abdullahi bin mughaffal al-muzani daga wani sahabi ana ce masa abdullahi bin mughaffal al-muzani قال عبد الله بن المغفل يجي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذف manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da ai irin wannan jifan da yatsu na hannu wa qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yaqtulu sayda irin wannan abin jifan nan da ake yi da wurgin nan da ake yi da harbin nan da ake yi da yatsu la yaqtulu sayda ba zai iya kashe naman daji ba wala aduwa ba zai iya ma makiyi lahani ba idan an zo jihadi ba za a iya irin wannan halin cutar da makiyi ba wa innahu yaqfa'ul aina amma yana iya fasa ido wa yaksiru sunna ko ya karya hakuri mutum na iya halban wani ya fasa masa ido ko ya halba ya fada idan sa ya masa lahani a ido ko ya karya hakurinsa wato kenan abu ne wanda ba shi da amfani amma kuma yana iya cutarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana saboda babu maslaha a ciki to da idan an ga yara suna irin wannan wasan dole a hana su sai a hana su a hana su a musu kuka idan sun ci gaba abdullahi ibn mughaffal wanda ya karbo hadisin nan ɗaya daga cikin ƴaƴansa sa'id ya taba zuwa yana irin wannan wasan dama yawanci yara suke yi yana irin wannan wasan yana albi mahaifin nasu sai ya ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil khadj annabi ya hana irin wannan jifa ka daina mahaifin sai ya je ya dawo sai ya zo ya samu yaron yana wasan nan yana jifin nan ya ce na ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da irin wannan wasan ka ci gaba ya ce la ukallimuka abada ba zan ƙara muka magana ba har abada ko bai ƙara masa magana ba haka yi watsi da yaro ce ina giya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai kana yi ce to ba ni ba kai tunda ba karamin yaro bane yaro ne wanda ya riga ya taso a ce masa annabi ya hana abu ya ci gaba da yi sai ya ce masa to babu ni babu kai har ranar tashi kyawa ba mu tare saboda me saboda ya ga yana ma zancen annabi sallallahu alaihi wasallam zancanci idan ka duba Abdullahi dan Umar shi ma irin wannan ya faru da shi tsakaninsa da yaransa Bilal yaransa Bilal bin Abdullahi bin Umar Abdullahi dan Umar ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan matan ku suka neme ku suka nemi izinin ku na zuwa masallaci to kada ku hana su Bilal ya ce, wallahi la namna'uhunna ki kai ai wallahi sai mun hana su saboda ya lura da abinda mata suke yi a wancan zamani yake cewa ka ina za mu hana su yake fa sabbahu sabban sayyi'a ma sabbahu mithlahu qab Abdullahi dan Umar yi masa zagi da bai taba masa irinsa ba yace uhaddithuka an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina giya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi zance kana cewa wallahi la danna za ku hana su ce to wallahi ban ƙara maka magana kuma aka ce ko da Abdullahi dan Umar ya zo zai rasu yaron ya zo Abdullahi dan Umar ya kautar da fuskarsa ya kalle shi ba saboda yadda suka ɗauki zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zancen annabi sallallahu alaihi wasallam daban yake wa'anda suka san ma'ana da muhimmancin zantuka annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya zance tsayuwa ake yi iya inda annabi ya tsaya nan ake tsayawa ba a ke direwa ba a wuce gona da ido saboda haka abdullahi ibn mughaffal yayi fada da yaron shi yayi masa fada sannan ya ce masa ba zai saki masa magana ba saboda abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zai iya yiwa mutum yayi bai cutar da shi ba amma ba wancan ake lura da shi ba girman wanda ake saba madancinsa ka duba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu lokacin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wasu mutane sai suke cewa ai amma so abubakar da umar ai su da abin da suka faɗa abdullahi dan abbas ya ce musu ku an tanzil alaikum hijaratun min as-samai wallahi ina tsoron kada duwatsu su zubo muku daga sama a ruwan duwatsu aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ina ce muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana kuna cewa qala abubakar wa umar duba abubakar da umar sahabbai ne mafi girma cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi amma Abdullahi bin Abbas ke girma mazancen an ce annabi ya ce ku kuna kawo zancen Abubakar da Umar kaga ashe kenan ba hikima bane ba fiqhu bane ba dabara bane a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zance ya fito wani zance ka kawo zancen wani malami kana neman ka fige zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hikima bane kwata kwata wannan akwai nau'i na jafa'i a ciki ko ma wane ne mutumin nan ba a ko maganar mutum a sanya shi waje ci karo da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zancen sa ya saba ma zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a ajiye zancen sa a gefe a bi zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine Allah ya aiko mana mu bi shi banda shi babu wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zancen sa ba a takewa amma kamar yadda Imam Malik ya faɗa kullun yukhadh minhu wa yutrak babu wani makamunki a duniya face ana iya ɗaukar maganarsa sannan kuma ana iya barin wani tashi na maganarsa ya ce illa sofi wa hazar kabar face wanda ke cikin wannan kabarin ya yi ishara zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ashe zancen annabi sallallahu alaihi wa wasallam zance ne mai nauyi wanda mutum in ya saba masa to yana iya fadawa cikin halaka don falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim wanda suke saba mazancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake fi hattara kada wata fitina ta fada musu ko kuma dai Allah ya azabtar da su azaba mai tsanani wannan da ya ta fuskar ladabi alkhafu baya halatta ayi wasa da shi ko manya to shin katakot wannan kofan da ake amfani da shi yana shiga cikin alkhafu ko baya shiga wannan kofan da ake amfani da shi a sa dutse a halba to idan mutum ya duba illan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa baya iya kashe naman daji ko abin da ake farauta da shi ko ba zai iya ma abokin gaba lahani ba to ko fashi ma haka yake akwai wanda in ya sa bori sai halba to wallahi zai iya kashe mutum da gofa wannan yawa in ya samu mutum inda ya kamata ya same shi to zai kwantar da shi kaga gofa kenan baya shiga ciki shi gofa yana iya zama a matsayin makami ne shi wannan matakar za a yi amfani da shi inda ya dace zai iya zama makami amma wannan shi kwata-kwata ba shi da amfani ne ka ɗau dutse ka sa a yatsa ka halba ba shi da amfani kwata-kwata wasa ne wanda ke iya cutarwa amma baya da amfani yau ba ka ga robalin shi ne zai shiga ciki a samu wani abu a sa'a robalin zai iya zai iya mutum illa ba zai iya kashe tsuntsu ba balle ya kashe ma zamun daji kuma ba zai iya cutar ko amma zai iya cutar da mutum idan aka halba zai iya fada fada idan mutum da haka sai abu ya irin wannan abubuwa wala babu la tasubur riha babu wanda ke bayani akan kada a zagi iska wala haddathana yahya ibnu bukair wala haddathana al-layth wa sulayth ibnu sa'ad qala an yunus wa sunan ibnu yazid al-aini qala an ibnu shihab wa sunan muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri qala an thabit ibn qais qala inna aba hurairah qala thabit ibn qais yace lalle abu hurairah yace akhadhat an-nas ar fi tariq makkah an yi wani akwai lokacin da iska ta kama mutane ana ta iska fi tariq makkah a hanyar makkah wa umar hajjun umar kuma ya je aikin hajji fashtaddat iskan nan kuwa sai sai tsanani fa qala umar liman hawlahu sai umar sai ya wa waɗanda suke kewaye da shi sai ya menene iska wato wa zai gaya mana wani abin da ya jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da iska kamar yadda zuwa wasu riwayoyi su mutane ne duk abin da yake faruwa a tsakanin su ana auna shi ne da qala Allahu qala Rasulullah da haka ana son a san menene hukuncin idan iska ta yi tsanani ne ake yi shi ne sai dana Umar ke tambayar waɗanda ke kewaye da shi ya ce marrihu falam yarji'u bi shay'in babu wanda ya bashi ansan wani abu sai suka yi shiru sai da abu hurairu radiyallahu anhu yace fastah fastu rahilati sai na zaburar da abun hawa ta wato abu hurairu na can baya sai aka ce sai da abu hurairu yana tambaya yana cewa waye jiyo wani abu game da iska shi kuma yana can baya kawai sai han sai hankada abun hawansa yayi sauri yace fa adraktu sai na cimma sai da umar fa qultu sai na ce masa balagani annaka sa'alta an ar-rih labari ya zo mini kayi tambaya game da iska wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni kuma naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaji Abu Hurairah hafizul umma kaga anan gurin babu tawaya babu na ga sayyidina Umar Umar na tambaya bai sani ba Abu Hurairah ya sani sai ne babu wanda yake wannan aikin mutunci ne ga sayyidina Umar babu wanda yake a wannan raini ne ga sayyidina Umar akwai saboda Umar bai san wani abin da Abu Hurairah ya sani ba bai mai da Abu Hurairah ya fi sayyidina Umar ya san abin da ya sani wanda bai sani kuma da na Umar ya sani ya fi wanda shi ya sani saboda haka a iya samu ɗaiɗai kun mas'aloli ka ga malami bai sani ba wanda bai ke shi ilimi ba ya sani da haka sai da Abu Hurairah ya ce ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa harrihu min rauhillahi ai iska da kake gani yana daga cikin sauki na Allah subhanahu wa ta'ala rauhillahi sauki ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ta'ati bir rahma iska takan zo da rahama wato ana nufin ruwan sama wata ati bil azabi wani lokaci kuma tana zuwa da azaba fala tasubbuha annabi sallallahu alaihi wasallam ce su ba ka kada ku zaki iska wa sallallahu khaira ku nemi Allah ya baku alherin ta wa udu min sharriha ko kuma nemi Allah tsari ya kare ku daga sharrin ta Abu Hurairah ce wannan shine abin da na jiyo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace arrihu min rauhillahi ta'ti bir rahama, takan zo da rahama. wani da Allah mutunci sarki ya faɗa cikin alkur'ani yace wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi bayna yaday rahmatihi gabanin rahamarsa, wato yakan turo iska huwa alladhi yursilu riyaha Allah shine wanda ke turo iska bayna yaday rahmatihi gabanin saukar da ruwa sai kira saukar da ruwa sai kira ruwa rahmatihi so da aka iska takan zo da rahama. takan kuma zo da azaba ba ita ce za su zo da rahamar ba da ikon Allah take zuwa da da rahamar saboda haka sai a nemi Allah ya sada mutum ya sadar da mutum da alherin da iska ke dauke da ita sannan kuma ya nemi tsari daga sharrin da iska take dauke da ita saboda za su iya zuwa da alheri za su iya zuwa da sharri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga iska sai ta Allahumma inni as'aluka khairaha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma ursilat bihi ya Allah ina roƙonka alherin da take dauki alherin ta da alherin da take dauke da ita ina kuma neman ka tsare ne ga sharrin ta da sharrin da take dauke da ita saboda haka wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake son mutum ya zama to yana lura da shi hadisi zai zai zo nan gaba wanda ke bayani akan iska mutum baya murna dan ya ga iska kuma ba zai zagi iskar ba zai nemi Allah ya tsare shi daga sharrin kuma ya nemi Allah ya tada shi da alherin da ke ciki wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan sai imam bukhari ce babu qaulin rajuli mutirna bi dawi kaza wa kaza babu da zai mana bayani akan qaulin rajul mutum ya fada ya ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa ne idan ruwa ta soko sai mutum ya ce kai ai wannan ruwan da aka yi saboda tauraro kaza da kaza ne ko ya dangana ruwan da wani wani abu ko ma bayan Allah yake ai saboda kaza da kaza an kama da ruwa annau wato taurari ne wanda can larabawa sukan yi amfani da su a matsayin wai su ne suke kawo ruwa ko wasu taurari guda 28 ta fuskar yamma wanda suke dangana ba cewa idan ya fito idan ɗaya daga cikin taurarin ya fito sai su ce to wanda zai za a yi ruwa idan ko idan ya faɗi sai a ce za a yi ruwa Wanda shine al'adan yan jahiliya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta da wannan al'umma cewa wannan ba shi da alaka da taurari da haka kada mutum ya ce an mana ruwa ne saboda abu kaza Allah shi ke kawo ruwa يتي حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن صالح بن كيسان قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عصبة بن مسعود قال عن زيد بن خالد الجهني إذا يا زيد بن خالد الجهني أنه قال زيد بن خالد الجهني يجي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالهديبية النبي صلى الله عليه وسلم يا من سلت أتباهي a Hudaybiya gurin da ake cewa al Hudaybiya Wuri ne tsakanin kafin kafin a shiga garin Makka kusan mil guda shida ko wani abu kamancin haka kafin a shiga garin Makka wasu ce rijiya ne wasu ce taciya ce amma dai guri ne dai so sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sallar asubahi ala ibtiri sama'in kanat min al-layla bayan wani ruwan da aka yi cikin dare bayan dokewar ruwan da aka yi cikin dare da asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sallar sallan asubahi falan man sarafa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sallan aqbala ala nas sai ya fuskanci mutane kamar yadda ya saba fa qala sai yace hal tadruna ma da qala rabbukum shin kun san menene ubangijin ku ya faɗa qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sahabbai suka ce Allah da manzansa su ne suka fi sani qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce, azbaha min qala yace Allah ya ce azbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir an waye gari cikin bayina akwai waɗanda suka waye gari suna masu imani da ni akwai kuma waɗanda suke kafircewa da ni wannan shine abin da Allah ya yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin bayina akwai waɗanda suka waye gari suna masu imani da ni akwai wanda suka waye gari suna masu kafircewa gare ni fa amma man qala yace duk wanda ya zamanto ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma na ruwa ne bisa falalar Allah da rahmarsa fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawakib wannan shine yayi imani da ni kuma ya kafirce wa taurari wanda yace wannan ruwan da aka mana falalar Allah ne da rahmarsa wa amma man qala amma duk wanda ya zama ya ce mutirna bi nau'i kaza aw amma man qala bi nau'i kaza wa kaza amma duk wanda yace ai saboda tauraro kaza da kaza ne aka mana ruwa yace fa zalika kafirun bi wancan shi kafirce mini mu'minun bil kawakibi Idan zama to yayi imani da taurari da daga cikin abin da ke sa wasu mutane suke kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala ni'imar da Allah ya yi musu so da dama Allah ya kama bayi ni'ima in yi musu ni'imar nan sai kuma su yi butunci sai kafirci ya arifu na ni'imar sallahi sun mayun kiruna Allah zai ma mutum ni'ima ya ba shi dukiya ya ba shi arziki ya ba shi wani abin da yake nema sun mayun kiruna sai su zo suna karyatawa wato ta hanyar danganawa zuwa ga wani Allah haka mujahid bin jabir ya fassara shi ce ya arifu da ni'imar sallahi sukan san da nemomin Allah mutum ne ya ce Allah sai ya ba shi arziki ya ba shi dukiya maimakon ya ce wannan hada min fadli rabbi wannan daga cikin fadalan ubangiji na ne sai ya koma yana cewa ai wannan abun gado ne ai gidan mu mun gaji arziki sai ya dangana abun zuwa gidansu ko ya dangana abun zuwa iyalansa ko ya dangana abun zuwa mahaifinsa ko ya dangana shi zuwa kokarinsa wannan inkaru ni'matillahi mutum na inkarin ni'mar Allah ya arifuna ni'matallahi sun san ni'mar Allah Allah ne ya musu abin da ya ba su shi ya buɗe musu kofofin rahamarsa da ni'mominsa amma su dangana zuwa wani shine yunkiruna suna karyata neman da Allah muku sarki musu kamar yadda su ma dan adam dabi'arsa a lokacin da yake nema zai roki Allah idan Allah ya bashi kuma sai ya koma yana shirka yana hada Allah da wani falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fa ta'ala Allahu amma yushrikun zaka ga mutun na roƙa Allah la in ataitana salihan ku ya Allah idan ka bani ta nagari lanakunanna minash shakirin za mu zama cikin masu godiya to amma idan Allah ya bashi fa ja'ala lahu shuraka sai ya koma yana gode ma wani Allah to su da wani ga mutane haka ne Allah ya mutum ni'ima shi kuma ya gutunci Allah ya mutum alheri ya koma yana gode ma wani Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana nuna kenan duk wani abin da Allah ne ke yi ba a dangana wa kowa sai Allah baya daga cikin ladabi abinda Allah ne ke yi ka ce wani shi yayi ma sai dai ka bawa Allah ka dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala dan ce babu ma ya qulu ar-rajulu idza ra'a ghaiban abinda ya kamata mutum ya faɗa idan ya ga hadari idan mutum ya ga hadari idan ya ga ga iska nan ta taso me ya kamata yayi addu'a dai idan hadari ne fa yace haddathana makki ibn ibrahim ɗaya daga cikin manyan malamai imam bukhari waɗanda suka sada shi wani lokaci da tabi'un wani lokaci makki ibn ibrahim idan ya jiyo yakan iya riwayo karbo hadisi daga tabi'i wanda ya jiyo daga sahabi sai kaga isnadi ya koma mutane uku tsakanin imam al-hadi da Allah sallallahu alaihi wasallam qala akhbarana ibn jurayj ja'a al-malik bin abd al-aziz ibn jurayj ya bamu labari qala an ata ita daga ata bin abi rabah qala aisha ya karbo daga aisha radiyallahu anha Allah shi yadda ita ko Allah shi kara mata yadda قالت عائشة تشكال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة kuma Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ra'a makhila idan ya ga hadari ana ce ma hadari makhila saboda akwai takhayyuli ya takhayyalu anna fihi ma saboda mutum zai rinka zaton cewa akwai ruwa a ciki yana tunanin akwai ruwa sai ake ce masa makhila saboda ana tunanin akwai ruwa a ciki to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadari da kala wa kharaja annabi sai ya koma yana shiga yana fita yana shiga gida yana fita yana shiga daki yana fita wato kamar babu kwanciyar hankali tare da shi ke bai iya zama da wata dakhala sai ya shiga yana fitowa wa aqbala wa Ya yayi ta kuikawo yana kaiwa yana komowa wa taghayyara wajhuhu fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta canza fa idza matarat as a surriya duk sanda aka yi ruwa surriya hankalin sai kwanta sai ya zama an an kwaraye masa wancan damuwar fa'arrafatku aisha tu zalika kuma aisha radiyallahu anha sai ta tambaye annabi ta sanar da shi cewa ya idan aka ga hadari ga yadda kake komawa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma adri la'allahu kama qala Allah azza wa wa ma me ya sanar da ni hadarin nan kare ya zama kamar yadda Allah ya bada labari yace falamma ra'awhu aridan مستقبل مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنون annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da yasa hankali na ke tashi nake damuwa shine ina tsoron kada ya zama kamar yadda Allah ya faɗa ga game da wasu mutane falamma ra'awhu aridan a lokacin da suka ga girgije suka ga hadari mustaqbil awdiyatihim ya din faro su qalu hadha aridun mumtiruna sai suka ce a wannan hadari ne zai sokar mana da ruwa Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi ba hadari ne wanda ke dauke da ruwa ba wancan azaban da kuke ta neman a saukar muku ne rihun fiha azabun alim iska ne wanda ke akwai azaba mai ranadi a ciki tudammiru kullu shay'in bi amri rabbih wanda za ta halaka komai tana halaka komai da amurnin ubangijinta fa azbahu la yura illa masakinuhum suka kasance ba a ganin komai ba sai gidajen su ta halakar da su gaba ɗaya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake sai yake ganin kada abin ya zama kaman wancan haka su ma sun yi sun yi farin ciki suna ganin alheri ne amma sai ya zama to sharri ne ba alheri ba shi yasa su da dama wani abin mutum da ya gashi alheri ne amma sharri ne a ciki wani abin zai gashi sharri ne amma alheri ne a ciki shi za qur'ani yace a bar mu Allah komai asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum an takrahu shay'an wa huwa sharrun lakum an tuhibbu shay'an asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun haka ne zai yi mutum ya ga abu alheri ne amma sharri ne zai iya ga cewa sharri ne amma alheri ne wani abin zai iya faɗo wa mutum shi za kullum mutum ya warwa Allah al'amari yadda Allah ya tsara al'amarin shi ya ci gaba da wa Allah godiya a kai saboda Allah shi ne ya sani ba, sun bai sani ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake wannan abin saboda tunanin wancan abin da ya faru da wancan mutanen da Allah ya halakar da su su kuma suna gani kamar ai alheri ne to a nan gurin malamai sai suke kawo sai suke nazari yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma kamar ba shi da natsuwa idan ya ga hadari yaya hankalinsa ke tashi idan ya ga hadari alhali Allah subhanahu wata'ala ya ce musu wa makana Allah yu'adhibahum wa anta fihim wa makana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai azabtar da su ba kana Allah yu'adhibahum Allah ba zai azabtar da mushrikai ba wa anta fihim alhali kana tsakanin su wa kana Allah mu'adhibahum kuma Allah ba zai azabtar da su ba wa hum yastaghfiru matukar suna istighfari ka duba ka duba wannan ayar kafin mu koma kan dangana yadda annabi ke tsoro ko yadda ke nuna tsoro da kuma wannan ayar da ta soka amma ka duba yadda ayar ta zo wa makana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun cewa Allah ba zai azabtar da su ba alhali suna istighfari suwaye istighfarin wa ake nufi sahabbansa mushrikai Allah ba zai azabtar da su ba suna istighfari idan zama mutum mushriki yana istighfari idan abu yazo yana Allah nasu ba Allah ta gafarta Allah nasu ba Allah nasu ba Allah sai ya dauki azabu dai musu azaba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin mutanen makka Allah ya so karbata da ayan nan saboda ai mutanen makka suke nema a sokar da azaba ai cewa dan gaskiya ne abinda ka zo da shi gaskiya ne fa amtir alaina hijaratan min as-sama ha in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama in gaskiya ne abinda ka zo da shi na annabta to ka waye saukar da ruwan duwatsu akan su kaga ai ba sahabbai ne suka faɗi wannan ba mushrikai ne Allah sai ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihi ai Allah ba zai musu azaba ba kana tsakanin su wa kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun matukar suna istighfari Allah ba zai musu azaba ba shine malamai suke cewa idan ya zama to mushriki in yana istighfari yana neman Allah ya gafarta mata. Allah ta tsoke masa azaba to ina ga musulmi shi min babu aula idan musulmi yana neman istighfari Allah zai gafarta mata. idan yana neman Allah tuba Allah zai yafe masa Allah ba zai bandar da shi ba zai masa azaba ba shi yasa idan mutane suka samu kansu a cikin yanayi mara kyau to su yawaita addu'a da tadarru'i zuwa ga Allah da tuba zuwa gare shi da istighfari zuwa gare shi Allah sai yayi musu idan zama to ana roƙon Allah lafiya ana roƙon Allah aminci yana daga cikin abin da Allah ke doke hukuma da shi duk sanda mutane suka shiga cikin tsanani ana son su yawaita istighfari saboda da shi ne Allah ke doke azaba ana so su yawaita roƙon Allah al'afiya sai Allah ya kawo musu sauki kamar yadda zuwa cikin musnad na al-bazzar wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya go ya fita wasu wani wani gari ne annabi ya fita gurin su annabi sai ya ga suna cikin fitina suna cikin ukuba da kuncin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa wa'annan mutane ala yasalu ha'ula'i al'a ala yasalu ha'ula'i Allah afiya shin wa'annan mutane ba su roƙon Allah ya ba su lafiya ne ya suka waye gari cikin irin wannan yanayi wato kenan inda suna roƙon Allah Allah ya zo da su lafiya ya ba su abinci ba za su samu kansu a irin wannan yanayi to sai mu koma wa makana Allah li azibahum wa anta fi cewa Allah ba zai azabtar da su ba matakar kana cikin su to me yasa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ke tashi a san da yaga cewa mutane a san da yaga hadari malamai sai suka ce to zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin irin abin da ya faru da waɗancan mutanen ne abin da muke tunawa ba wai don yana tsoron Allah ne ko gabatar da su ne, a amma duk sanda ya ga cewa ga fa irin abin da aka yi amfani da shi wajen wajen hallaka wasu mutane wujdan insa feelings sa sai ya canza yanayinsa sai ya canza ko da kuwa ba abin da zai same shi misali inda mutum zai ga wani yanzu ya ga ga wani nan ya taɓa ganin sa yayi kisa mummunan kisa misali mutum ne ya gani ya zo ya kashe wani ko da duk sanda ya ga mutumin nan ko da ba shi zai kace ba to dai ga hankalinsa ya tashi saboda zai tuna da wancan abin da ya faru wasu malamai suka ce to wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake jin wannan ba wai dan wai yana akwai wani tsoro daga gare shi bane cewa ko azaba za ta soka yana cikin su ba a amma saboda wujudan in ya tuna da wancan abin da ya faru sai ya ga babu nutsuwa wasu malamai suka ce ta wannan fuskan ne wasu kuma suna ganin a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam duk da Allah ya amintar da shi amma bai ta bai samu al'amun min makrillahi azza wa jalla saboda ai mutum baya samun sakankancewa da lamu ya ce ai Allah ba zai jarabce shi ba suka ce ta wannan fuskar ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka duk da an ce masa ba za a azabtar da su kana cikin su ba to amma kuma duk da aka ce rinka damuwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun limayyi yana iya aikata abin da yake ma yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit iya ga dama ya canza babu wanda zai tambaye shi da ka bai amintuwa da makirci da kuma irin jarabawan da Allah subhanahu ta'ala yake iya mabawa wasu malamai suka ce to ma'anansa shine ai ba wai waɗanda annabi ke cikinsu su bane saboda idan hadarin ya taso zai iya yiwa wasu mutanen da annabi baya cikin su ya zama azaba gare su ko ba haka bane cewa shi yana wannan yana Madina hadarin sai ya je halaka wasu mutane waɗanda ba cikin madina suke ba wai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda dai to jihad ne da malami suke wanda ko kowanne kuma yana da wajahi ta fuskar ilimi ala ayyati halin idan mutum ya ga hadari ana son ya zamanto ya roki Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an fara saukar da ruwa sai ya ce Allahumma sayyiban nafi'a qala haddathana abu nu'aym yace al-fadl wato al-fadl bin dukai sunansa qala an sufyan qala an sahl salama bin kuhayl qala an isa bin asim qala an zir bin hubaysh qala an abdullah zir bin hubaysh yace ya karbo daga abdullah shine abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu abdullah dan mas'ud yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun shamsi shine afiyar afiyar su shamsi shirka ne sai ce wama ma minna kuma babu wani daga cikin mu sai ce walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul sai dai Allah subhanahu wataala yakan gusar da shi da tawakkuli wa ma minna babu wani daga cikin mu akwai riwaya da ta zo illa babu wani daga cikin mu face sai ya shuru sai ce walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul sai dai Allah kan tafiyar da shi yakan kusar da shi da tawakkuli at-tatayyur ko at-tiyaratu shine canji ko larabawa a jahiliya sukan yi amfani da tsuntsaye ne a fayu sai a zo a zaburar da tsuntsaye idan sun yi hanya idan sun yi dama shikenan mutum sai ya ce to shi na ai akwai al-yumnu a ciki al-yumnu a gurin balarabi ne albarka to in yayi dama sai ce kaja halahu yamin saboda haka fihi yumnun fihi baraka kenan saboda haka sai sai ci gaba da abin da yake sanye idan yayi hannun hagu sai ce a wannan babu alheri a ciki to kuma daga baya wannan shine asalin abin da suke yi daga baya sai aka mai da duk wani abin da yake canfi ana ce masa su, ko da ba da tsuntsu bane saboda haka ko da ba tsuntsu bane ana yana iya shiga babin canfi wanda wannan al'ada ce ta ta larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya so ya karantar da wannan al'umman cewa canfi ba ba alheri bane sai ce asiyaratu shirkun canfi da kuke gani shirka ne sai ce wama minna kuma babu wani daga cikin mu face wato face canfin nan kan dan darsu a cikin zuciyarsa walakin Allah sai dai Allah yuzhibuhu bitawakkuli yakan gusar da shi da tawakkuli idan bawa yana da tawakkuli to sai ga camfin din ba zai ba zai ba zai hana shi ko ba zai sa shi ba amma tunawa kan wani lokaci kan fata a zuciyar mutum wasu malamai sun ce wannan zancen wa ma minna cewa babu wani mu daga cikin mu face yakan darsu a cikin zuciyarsa suka ce zance ne na Abdullahi bin Mas'ud wato ya zama mai kenan ya zama muzuraj kenan ko ya zama muzuraj cewa zance ne na abdullahi bin mas'ud ba zancen annabi bane sallallahu alaihi wasallam amma zance mafi karfi dai shine annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa wa ma minna babu wani daga cikin mu face shi ma ya dan samu tsarsuwar sa wani lokaci a cikin zuciyarsa idan mutum ya ga wani abin da ake canfawa idan ya fa idan ya same shi to abin zai zo masa zuciya zai tuna zai dan tsarsu a cikin zuciyarsa to wannan me hukuncin sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna babu laifi wai dan ka tana da irin wannan abin masu bai hana ka ba to idan mutum yana da tawakkuli sai kaga tawakkulin da sai ya kusar da shi shi yasa idan muka tuna da hadisin Muawiya bin Hakam Sulami da muka kawo wancan lokacin Muawiya bin Hakam Sulami lokacin da yazo yayin sallah kai sallah yazo yayin magana cikin sallah yayin atishawa yayin hamdala ana ana ya yi shuru yayi shuru, yana ta magana da ya ci gaba da maganar Daga karshe annabi ya karantar da shi yamma annabi wasu tambayoyi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin tambayoyin cewa akwai wasu mutane da suke zuwa gurin bokaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ta'ti kada ka je gurin bokaye kada ka je gurin yan duba yace wa inna minna qaumun yatafayyaruna yace akwai wanda kuma sukan yi canfi a cikin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace dalika shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahu camfin nan abu ne wanda suke samun shi a cikin zukatansu fala ya suddan da kada su bari ya hana su abin da suke son shi yasa cikin hadisan abdullahi bin amr bin al-as a cikin muslim imam ahmad yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda camfi ya hana shi wani abin da yake son ya aikata na bukatansa a ashraka to ya yi shirka man saddat qatiratun faqad asharaka duk wanda ya zama camfi ne ya hana shi wani abin da zai yi to wannan yayi shirka sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kafaratu to idan wannan har abin ya faru to menene kafararsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta da su yace mutumin yace Allahumma la khaira illa khairuka wala khayra illa khayruka wala ilaha ghayruka ce Allahumma la khaira illa khayruka Allah babu alheri fa ce Alheri da ka kaddara wa mutum wala khayra illa khayruka babu wani sharri da ke fada mutum face abin da ka kaddara wala ilaha ghayruka babu kuma wani abin bauta da gaskiya face kai saboda yawanci tamfil nan kamar ana imanin wani abu ne zai jawo wani abu ba tare da Allah ya kaddara shi ba kuma za ka samu al'ada ce ta mutane da dama zai wahala ka samu wasu al'umma wanda ba su da abin da suke canfawa cikin su har bature hatta bature shi ma yana da abubuwan da yake canfawa number 13 ko yauwa british yauwa ko a sa number 11 aka zo 12 sai a ce 14 ko a ce 12a 12b sai a ce 14 ba za a sa kasin ba bala'in canfansa shi ke suna tsoron shi suna ganin duk abin da aka hada da sha uku to akwai bala'i yanzu eh? ba su jirage ba sa sa kafin ayyub su ba sa san nan bane eh haka suke cewa eh eh da yazo to shi ummi ne eh. to a tsarin su tun da wai sahabban annabi isa sun zo na ana cin abinci kowa na zuwa yana zama sosai sha biyu suka zo na to wanda yake mugun iri na sha uku kenan sai ya zo yawwa judas kenan to da yazo shi kenan sai suka tafi nan ba kaga wannan kuma wai suna cewa wai akwai wanda ma ya taba so ya karya wannan abin akwai wani wai shi ne so ya karya abin sai ya zo a kan rana karfe 11 eh, karfe 1 kenan ko tunda ai shine satin sai ya zo karfe 1 rana ya zo wani layi na sha uku ya zo wani guri na sha uku ya za samu wasu mata sun sha uku suka zo suka yi rawa irin taku sha uku shi a lambar sai ya karya wai kuma sai ya mutu shi kenan sai abin ya ƙara zama in yi itikadin zai ƙarfi cewa sai wannan abin da gaske ne ka gani to wannan shine asalin shirka idan mutum har ya bari wai saboda wani abu irin wannan ba ka ga wannan da ke ba balle mu in ka zo mu namu da gargajiya ka ga <laughs> al'ummu ne daban-daban kowa da irin nashi to yana kan iya fada mutum a zuciya annabi sai ce la yasuddannakum kada ku bari ya hana ku abin da za ku yi in kana da tawakkuli ka san Allah shine mai yi shine mai amfanarwa shine ke ba da izinin cutarwa to la yasuddukum ba zai hana ku ba mutum zai ci gaba wanda wannan hadisin shi ma idan ka dube shi ko zan ka ce ba shi da wani alaka da babin babu mai yaqulu rajul idza ra'a ghaiman amma yana da alaka da babu wanda ya zo daga baya babu tiyara to ala ayati halin dai lokaci yayi dan mun zo sati mai zuwa insha Allah sai mu duko hadisan da Imam Bukhari ya kawo akan wannan babi na canji sallallahu alaihi wa sallam barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم كلمة ليه؟ المعقل a mugaffal da yanzu kula tashihi ne kuskure ne sai a gyara Abdullahi bin mugaffal ne Wa'alaikum salam. نعم official WhatsApp official WhatsApp من وين official WhatsApp ايه ايه ايه ايه اوكي وهي artificial ruwan sama ko tutu ni ina tuta artificial whatsapp shi ne ke cikin eh eh ce kawai kawai fuska eh ai duk wani abin da ya faru irin wannan babu abin da yake faruwa face da izinin Allah har wannan artificial ruwan saman da suke yi cewa in sun so a yi ruwa a nan gurin sai su yi wani abu ai su suka kawo abubuwan nan duk shi ya kawo ruwan ka gane su suka kawo ruwan ai wani abu ne ya haɗu da wani abu har ruwan ya soko ko ba wai kawai zama suka yi suka ce ruwa ya soka ba sababi ne wanda kuma akwai sababi akwai musabbib a da yaushe muna cewa sababi da musabbib idan akwai sababi shi wanda yake sa sababin ya yi aiki bai sa ya yi aiki ba zai aiki ba saboda ka duk da haka Allah shi ne ya soka da ruwan in ba izinin Allah ba ba zai soka ba mun gane ko saboda ka babu laifi wannan duk da haka za a ce Allah ne ya soka da ruwan eh, shi ya ba su izini shi ya ba su dama suka yi shi kuma irin wani abubuwan ba sabon abubuwa ba ne ni ko da yaushe kan iya ma mutane wannan abubuwan da ake yi wanda technology ke kawowa ba abun mamaki ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa gare shi da haka kada wani wanda ke karatu ko ya je jami'a ya zo yana kallon abubuwa da suke faruwa ya ga cewa to ya za a yi a ce Allah ke saukar da ruwa shi kaɗai yake iya saukar da ruwa yanzu kuma wani yana saukar da ruwa ko ya zo ya ce to ai wani ya ce ba a iya sa tsiro ya fito sannan kuma wani na iya sa tsiro ya fito sannan kaza da kaza duk wannan abubuwan Allah madauki sarki shi ke yi kuma idan ya ba mu mutum izini ya yi zai yi shi ne yake yi amma duk wanda Allah ya ba shi izinin ya yi zai yi idan mun dubi hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada da labarin da ya bada game da addajjal yana nuna kenan akwai wasu abubuwan da Allah ke ba mu wasu daga cikin bayinsa wanda idan lokaci ya zai ba su dajjal yana daga cikin su har dajjal na daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi zai kashe mutum kuma ya raya shi na daga cikin abin da wanda gabaki ɗaya imanin shi ne babu wanda yake kashewa babu wanda yake rayawa sai Allah ba shi ke na kankasu ba saboda ka in ka zo ka gani wata rana technology ma ya kai ga cewa wani ya mutu an ta da shi wannan ba abun mamaki ba ne ba ne zama abin mamaki ba in ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka ishara da cewa irin waɗannan abubuwan za su faru a kan hannun dajjal to yanzu ko ma menene zai faru ka san cewa Allah ne ne ba da izinin dajjal zai zo guri babu ruwa ya ce ai ruwa kuma za a yi ruwan ya ce a yi tsiro kuma za a yi tsiron annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mu cikin duhu ba sai da yi mana bayani saboda ire-iren wayannan abubuwan da dama ya kan rikitar da ɗaliban jami'a wayanda ba su riga sun samu aƙida mai ƙarfi ba sun je jami'a sai a ce musu to kuna cewa ba za a iya halitta ba amma kuma gashi yanzu kaji ma ana samun agri babu namiji amma kuma kaji zai ya fito yanzu menene wanda ba halitta bane da ire-iren wayannan abubuwan da ake rudar da mutane da shi shi yasa zaka kaso da dama dan boko ce ga ya rikice ya koma yana tambaya wai da gaske akwai addini ko ba addini ba komai bane kawai technology ne ya rikita shi yana ganin cewa to wa'annan abubuwan ya ci karo da abubuwan da ake giya mana amma idan ya fahimci ilimi yadda ya kamata to wa'annan abubuwan kuta babu mamaki a ciki za mu ga abubuwan da za su rikita mutane wallahi za a gani nan gaba abubuwan da za a zo ana yi to mutum zai koma sai dai ya tabbasuki da imanin idan ka fahimci cewa Allah ya madauki sarki ya kan ba da izini ya kan ba da karfi ai wasu abubuwa shi kenan sai ka huta amma idan mutum yana ganin cewa ai ba zai taba yiwuwa bane to akwai nau'i na rashin fahimtar nusus na addini nafsi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ka ce babu wanda zai iya yanzu to wani wani ya ya samu an yi ruwan sai ka ce ƙarya ne ya fi ƙarfin ka ƙarya ta yanzu amma idan ka fahimci Allah ne ya ba shi izini kuma abu ne wanda za a yi ba wai ya dama mustahili bane ba wai abu ne wanda shari'a ta ce ba zai taɓa yiwa bane a mun sani jira muke yi dama in Allah ya kai mu duk wanda Allah ya bashi rai eh, da tsawon rai zai gani in ko bai gani ba ko wanda za su gani wanda zai mutu a tada shi yawwa eh suna komai nan yawwa komai duk abin da ku zai duk wani aiki da sai ka je ka yi ajiya zai babu babu gajiya gaskiya ne haka ne haka yake haka yake saboda haka sai mutum ya ga kamar an halitta dan adam ba halitta dan adam ba abubuwa ne wanda wani lokaci kakar karatu da muke yi dole mu haɗa shi da zamani dole mun rinka lingin shi muna ganin cewa to wannan bai cin karo da wannan dan mutum ya zamanto to wayayye amma idan mutum ya zama ba gidaje to kullum zai rika cin karo ne wani lokaci ma zai ga abu ya ce karya ne wanda kuma kaga wannan ba hankali bane wannan abubuwan da ake yi yanzu zaka ga mutum wani abu shin ka za zaka ce dan adam ne amma ba dan adam bane kera shi aka yi kuma kamar da malam ya faɗa abubuwa ne wanda nan gaba to za a zo a nemi ayyukan da mutane za su rinka yi za a rasa saboda guda ɗaya cikin wani abubuwan da ake kerawa yanzu zai iya aikin da mutane ɗari za su iya yi ba zai kuma gaji ba kuma shi ba zai kuskure ba duk wani kurakuren da mutum ke iya yi cikin aikinsa shi ba zai yi ba saboda haka nashi ya fi sauki ya fi sauri ya fi inganci to wane ne ɗan adam amma ko ba hanci ba yaudara to eh? ya shi ne ya faɗa ya an yi su duk akwai su Allah ya samu dace Thank you. yawanci akan yi ruwa mai yawa a august misali yawanci a august ruwa kan yi soka da yawa misali irin wannan ruwa na sokowa da yawa a watan august kaga mai dangana shi ga august babu laifi insha Allah ya samu dace rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban kuma kun ga wannan abubuwan da muke faɗi go wallahi ba wani abu bane face mu iya yawaita addu'a Allah ya tabbatar da shi akan imani akwai fitin tunu da yawa yanzu mu yawaita addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ala ala ala ala ta'ati mu yawaita muna roƙon Allah ya tabbatar da mu kan imanin mu wallahi fitintunu suna da yawa a wannan zamani Allah ya kare mu daga sharrin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين الحمد لله علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله